Matan Arewa sun cancanci jinjina da yabo duba da irin ficen da suka yi a fannin ilimi na zamani. Ku kasance da Nafisa Abdulkarim tare da fitattun mata a fannin ilimi. muna farin cikin kasancewa da ke a cikin shirinmu na tauraruwa. Ni na gode da kuka <laughs> So kamar yadda muka saba cikin shirin muka fara da takaitaccen tarihin mu don mu san kuma mu san daga inda take har ta zame mana a barkoyi. Cikakken sunan ki da kuma tarihin ki. Cikakken suna na Dr. Halima Constance Schmaling. Amma an sani a nan da sunan Halima 'yar Fulani. An haife ni a Jamus ne wasu shekarun baya <laughs> um, eto ah, ya kuma aka taso akai rayuwa ta yarinta kafin akai matsayin da ake yanzu mun girma a berlin berlin wato babban garin kasar jamus amma a lokacin ba shine babban gari ba a ah. lokacin bon shine babban gari mu kuma muna tsakiyar um, jamus ta gabas mu kuma berlin ta yamma muke to a nan na yi primary sai kuma secondary kuma da ni da kanina da kanwata mu uku ne a gida sai daga nan na shiga jami'a a hamburg a arewacin jamus e, kuma kafin na shiga jami'a na dani yawon duniya na je amurka ina ta zirga-zirga dama an ce tafiya tafi zama ko mm, kuma tafiya mabuɗin ilimi <laughs> shikenan na fara um, koyon harsunan afirka a jami'ar hamburg sai na ci to ya kamata in je ƙasar najeriya ga mutanen da suke wannan harshen da nake koya shi yasa na zo nan kuma na zauna kuma na dinga zuwa So a wace shekara kika zo Najeriya bayan kin gama karatu? Farkon zuwa na <laughs> alif dari tara da tamanin da takwas. So um, a lokacin kike koyan harsuna eh. a lokacin in ce hausa kike koya lokacin ko gaba ɗayan um, harsunan afirka kike na koyi hausa da swahili wato ta afirka ta gabas um, amma da na fara zuwa nan na daina koyon swahili sai hausa kuma kuma na shiga wannan jami'ar eh, ta bayero jami'ar bayero ta kayo eh. kenan so hajji a lokacin da kika shigo najeriya kuma arewacin najeriya arewa ma kano um, ya kika ga mutane kuma wata irin tarba aka miki a lokacin da kika shigo to mun zo mu biyu kuma mun zauna a sabuwar kofa su kuma mutanen sabuwar kofa sun sun saba da mutanen kasashen turai saboda can baya ma akwai wadda ta zauna a sabuwar kofa wato su ba su yi mana irin wannan kallon ai ga turawa sun zo eh. menene menene amma duk lokacin da zan zagaya cikin gari mm. ana yi min irin barka da zuwa ta na hausawa ga ba turiya ta zo <laughs> ya kike ji a lokacin amma daga baya ba ku sama mm. kowa ya sani yanzu eh, ba za su yi mun haka ba ga ai fulani aikin su mai gida <laughs> ita alhamdulillah a lokacin nan ko zuwa lokacin kika yi karatu a eh. nan da kira wannan da karatu waɗanne irin kalubale kika fuskanta ta rayuwa ta da lokacin kabula kalubalen da muka fuskanta shine an rufe biyu kai lokacin da muka zo kwana ko biyu ku uku aka yi yajin aiki wato ba mu ma fara um, karatu ba daga baya kuma gaskiya a biyu kai akwai a kowane aji akwai wanda ya ce zai dan taimake ni hmm. saboda a lokacin mai iya hausa sosai ba in an gama lecture eh. sai a zauna a sake yin lecture <laughs> in don gyara abin da na rubuta <laughs> um, shi kenan babu wani kalubale kuma zai fuskanta to mm. akwai wani abu da ya canza a can a lokacin nan da kika shigo da kuma yanzu da ke gani ko ana yi a da yanzu ba a yi ko kuma a da ah, sai dai irin yadda ake saka kalmomin turanci cikin hausa <laughs> da hausa zalla ake yi ba wannan mm. to da kika yi karatu a nan ke ah, jami'ar Barrow wani bangare kika Ɓangaren harsuna kika koma ko kuma eh, bangaren harsunan Najeriya a sashen harsunan Najeriya nake mm. kuma ina zuwa cibiyar nazarin harsunan Najeriya ma so yanzu hajiya me kike yi na san a lokacin gama karatu da sauransu eh na gama karatu na yi mm. digiri na biyu sai na sake zuwa nan na yi digiri na biyu a can na yi kuma shekara biyu a ingila mm. na sake irin binciken harshen hausa daga baya kuma na dawo nan na yi bincike kan harshen bibayi na kasar hausa na sake na zauna a sabuwar kofa kuma ina koyarwa a buk a sashen um, ilimi na musamman um, kuma me kika tambaye ni mm. na da ba ke na kin <laughs> ba ah, da aka daga baya ko eh. eh kuma sai na koma na yi digiri na uku wato phd digirin da gargarin ke yawa sai na yi um, na yi aiki a jami'a a sashen bangaren um, harshen bibayi na kasar jamus amma na yi shekara shida a can sai kuma na yi shekara biyar ina koyar da hausa zuwa yanzu kina koyarwa a sashen su masu ta musamman a eh. nan jami'ar Bayero. Can ko? So eh, alhamdulillah. Masu kallon mu in na tare da mu muna tattaunawa da Hajiya Halima da aka fi sani da ‘yar Fulani a cikin zauren mu na taurarwa. Za mu tafi hutun tattakaitaccen lokacin muka dawo za mu ɗora kasance da mu. So da dawowa. to hajiya bayan mun ji yadda aka taso aka yi rayuwa da kuma yadda aka shiga fannin karatu aka zauna a nan kano to hajiya mun kin yi rubuce-rubuce da eh, dama so za mu so mu ji rubuce-rubucen da kika yi da kuma abubuwan da suka baki sha'awa har ka yi waɗannan eh, rubuce-rubucen da farko dai littafin da na fara rubutawa shine littafi akan harshen bebaye na kasar hausa babban littafi ne wanda ba wanda ya so ya karanta sai dai masu irin bincike amma daga baya muka fara yin ƙananan littattafai na harshen bibayi inda aka saka kalmomin harshen bibayi a kuma fasara su zuwa harshen hausa kowa iya karanta kuma da ina so in yi wani babban kamus tare da wani bebe saboda shi ya yi karatun zayyana Ähm, kuma ya ci shi zai yi zane-zane ni kuma in haɗa littafin to muka hau kan wannan aikin sai kwatsam um, yara su saboda haka ba a ci gaba da aikin ba an ajiye sai daga baya muka ce to za mu yi ƙudurin ƙananan littattafai a kan fanni daban-daban kamar iyali da addini da kasuwanci da menene ke wasu fannoni ku yi rubutu kanana akan su shine muka fara muka yi littafi na farko aka yi wani dan taron wa juna ilimi inda masu zane-zane suka zo sai kuma wasu bebaye su kuma bebaye sai su kwatanta musu yadda za yi zanen sai suka zaɓi wanda ya fi dacewa daga baya daga baya aka yi littafi na biyu aka sake yin irin wannan taro akan um, sai kuma na uku da na hudu wanda za a kadamar da shi sai kuma a wannan karon ma za mu yi irin wannan taro mun ma fara iri um, za a yi littafi na biyar da na shida dori akan waɗanda kuka yi a baya eh, a cikin wannan jerin littattafai na harshen bibaye. so hajja me ya baki sha'awa hakika zaɓi ki rubutu akan bebaye eh. ko kuma a harshen su to na zauna a sabuwar kofa kamar yadda na gaya miki kuma ina da wasu makwabta bibaye. kuma harshen su yana bani sha'awa daga baya kuma aka haɗa ni da wannan beban da na yi miki eh. bayani a kan shi wai lawan shi kuma lawan ya fara koya min ya zama malami na ya koya min harshen sa ya kai duk inda su bebaye suke haɗuwa um, ya kai ni makarantar su ya kai wannan makarantar ta yaƙi da jahilci da ke shawuci kuma ta haka na ku yi harshe kuma yana bani sha'awa sosai so kin dade kina koya dauke ki lokaci da dama ko kuma kin sha wahala wajen koyar harshen ban sha wahala ba amma hmm. ya dauki lokaci <laughs> kamar kowane harshe yana daukan hmm. lokaci kuma ya kamata mutum ya shiga cikin mutanen da suke amfani da wannan harshe to um, baki fuskanci wahala ba amma in kika duba a lokacin da kina ganin kamar mutane ba sa fahimtar su ne ko kuma ya yanayin zaman su take da sauran al'umma wajen mu'amala da magana ko kuma wajen ah, kwatanta abin da za su faɗa suna samun fuskanta wahala ne yasa kika rubutun ko kuma ya rayuwa su eh, za su fuskanta wahala in muna magana um, eh, fannin ilimi amma mm. cikin gari ko a ƙauye ma haka mm. ba za su fuskanta wahala ba saboda suna zaune cikin mutane kuma duk irin aikin da ake yi a kauye su ma za su iya yi ko noma ne um, kuma mutane da dama a cikin gari sun iya maganar hausa ko ba da yawa ba ne amma ko kaɗan ne za su iya magana da su kuma za su amfani da hannuwansu su kwatanta ne suke nufi to a haja wani irin alfanun littafin nan ya aka samu aka littafin nan musamman ga waɗanda aka yi rubutun saboda su eh, to alfanu akwai shi guda uku na ɗaya yana amfani ga bebaye dama don bebayi aka eh, yi shi kuma ana so a yi amfani da shi a cikin waɗannan azuzuwan yaƙi da jahilci su manya su kuya sai mm. taimaka musu su dinga um, eh, tuna kalmomin da suka koya kuma yadda aka rubuta su da hausar baka um, na biyu kuma a cikin azuzuwan da aka buɗe a cikin shekarun baya don ƙananan yara um, ba za su sani zuwa tudun maliki ba aka buɗe wasu azuzuwan a cikin gari da kuma a ƙauyuka a jihar kano na biyu kuma saboda masu ji waɗanda suke so mm. su yi wannan harshe mm. waɗanda kuma in sun koya a wajen bebaye za su iya tunawa da eh, kalmomin da suka koya na uku kuma kuma shine abinda kusan ya fi muhimmanci ma eh. kowa yana so a san akwai harshensa a duniya kuma kin san a duniya tamu yanzu inda idan ba a rubuta harshe ba sai a mm. ce ba harshe ba ne eh. saboda ba za a san shi ba to saboda haka yanzu ana da waɗannan littattafai sai baby zai iya zuwa wajenki ya ce kin gani ga harshe mu ga kalmomin da ya kunsa gaskiya shi ma zai ji daɗi ya ji shi shi ba an wakilce shi kwarai ba to alhamdulillah to cikin rubuta littafin nan da kika kammala rubuta su kin waɗanne ƙalubale kika fuskanta wajen rubuta su da kuma wallafa su sai dai kalubalen kuɗi saboda buga littattafai yana buƙatar kuɗi kuma kuɗin da ake kashe a jamus in za a buga littafi da yawa ne amma kowane lokaci aka sami gudumawar kuɗi daga ƙungiyoyi ko wasu mutanen da suka taimaka so banda rubuce-rubucen littattafan da kike yi akwai wasu abubuwan da kike yi banda rubutun littafin da kike yi <laughs> akwai sauran littattafan da na wallafa kuma <laughs> kuma kina rufin ku akwai sauran aikin da nake yi ina aiki ne dama a jami'a kuma ina dan tallafa wa waɗanda suke zuwa mu daga ƙasashen waje don neman mafakar siyasa to na shiga irin wannan taimako to za mu sake tafiya hutun ɗan takaitaccen lokacin muka dawo za mu dora So masu kallon mu da fatan kuna tare da mu cikin shirin tauraruwa inda muke tattaunawa da Hajji Halima da aka fi san da 'yar Fulani. Yanzu yanzu za mu sake tafiya hutun ɗan takaitaccen lokacin muka dawo za mu ɗora ku kasance da mu. Harshen bibayi na ƙasar Hausa yare ne cikakke mai zaman kansa kamar harshen Hausa ko harshen Larabci ko harshen Turanci. Amma akwai bambanci bambancen yare tsakanin 'yan birni da 'yan ƙauye tsakanin dattijai da samari da kuma tsakanin masu ilimi da jahilai harashin bebaye na ƙasar hausa ya kuma bambanta da harashin hausar baka wato nahawun harashin bebaye ba kamar nahawun hausar baka yake ba ma'ana yadda ake ginin jumla a harashin bebaye ya bambanta da yadda ake ginin jumla a harashin hausar baka wato mutum ya zo daga jamus ya koyi harshen hausa kadai ya isa abin a yaba masa idan baka fahimci wannan bakai, yi kokari kai ka koyi harshen jamusanci ah, ya fi turanci da larabci da faransanci wahala to banda ta zo ta koyi harshen hausa tana magana da mu ta zo ta koyi harshen bebaye kuma bebayen ma hausawa kuma har ta san harshen bebe na birni da na ƙauye da mai ilimi da wanda ba mai ilimi ba da dattijo da saurayi wanda dukkaninmu nan aka cara watakila ba wanda ya san kashi daya cikin dubu na abin da ta sani to barkamu da dawa to hajiya in ka duba matan nan matan arewa da kuma matan jamus ya zaki kwatanta su ne bambancin matan nan da kuma matan jamus eh, gaskiya babban bambanci tsakanin matan jamus da kuma matan nan arewacin najeriya hmm. shine fannin ilimi saboda zaki ga kowa duk matan suna shiga makaranta kuma dole ne primary da secondary dole mata yan eh, mata su su shiga mm. jami'a ma za ki ga eh, mata sun fi maza yawa ma kuma a nan kamar yadda kika sani matan ba sa yawan zuwa makaranta mm. so in kika duba wani tsari ne ke taimakawa ake samun yawatar matan da suke zuwa makaranta a can kuma ta ya za mu yi amfani da wannan tsarin don ya taimaka matan su masu tsarin shi ne na gwamnati dole a kai yara makaranta ko yaro ne namiji ko 'yan mata ne duk dole su je makaranta su yi primary su yi secondary ba wanda zai bari ba su je ba kuma in ba ki kai yarki makaranta ba to mm. sai gwamnati sai su kama kima kuma shine daga inda za a fara mm. in an gama wannan to a ci gaba da jami'a kuma a kai mata jami'a saboda dama mata ya kamata su sami ilimi mm, inda su ne za su tarbiyyar yara da kuma sauran iyali. Haka ne. To hajiya an ke ka kin zauna a sabuwar kofa. Eh haka ne. mu'amala da mata da dama. Waɗanne kalubale kike ganin matan arewa suka fi fuskanta? To akwai kalubalen kuɗi. akwai kalubalen rashin ruwa akwai kalubalen rashin wuta akwai kalubalen rashin sufuri komai da komai ma ba a samu kuma wannan kalubalen kuɗi to kowa yana fuskantar shi yanzu to um, ta yaya za a taimakawa mata banda fannin ilimi akwai fannin kuɗi yana kika faɗa yadda mata za su iya dogaro da kansu musamman matasan mu mata ko da sun gama makaranta kuma ko da suna gidajen auren su ta wani fannin kike ganin za a iya taimaka musu ko kuma su ma su iya taimakawa kansu eh, a ba su dama su shiga aiki a ba su dama su sami kuɗin nasu a ba su dama su ci gaba da ilimi a ba su dama su yi abin da suka so su yi ka a hana su su ci gaba saboda in an hana su to 'ya'yansu ma ba za su sami ilimi ba Eh, to hajiya in kika a lokacin ke rubuce rubucin ki kuma a biye bayan da kika haɗa su akwai mata eh akwai wasu mata amma a lokacin da na yi bincike na ba su da yawa sai dai yanzu a wannan makarantar yaƙi da mm. jahilci da na yi miki magana kai um, yanzu akwai mata da yawa suna zuwa wato an sami ci gaba an sami ci gaba ma alhamdulillah eh, to hajiya me kike so ko kuma me ba kya so a rayuwa a rayuwa mm. to ni ina son dariya ina son hira da abokai ina son zama a Najeriya. <laughs> ba na son faɗa ba na son mutane su sha wahala a duniya shine nake dan taimakawa inda zan iya alhamdulillah wato hajja an kika dawo daga wajen aiki ko kuma a lokacin da baki a rubuce rubuce baki komai me kike yi don hutawa haka ko mu ba ma hutawa kin sani a Jamus ba za ki huta ba saboda babu wanda zai yi miki aiki a gida sai ni na yi ba wanda zai yi miki wanki sai ni na yi ba wanda zai ciyar da anki sai ni na yi ba wanda zai kai su duk inda ya kamata su je sai ni na yi wata babu lokacin hutu <laughs> to cikin ana cikin aiki can da dare in kowa ya huta to ni sai in karanta littattafai ko kuma in je gidan abokai a yi ziyara kenan <laughs> sai alhamdulillah to hajiya um, a lokacin da kike tasowa wani irin abu kike iya tunawa a can da yanzu yake baki sha'awa ko yake baki dara da kuka yi a lokacin da kuke yarinta ko da da ɗan uwanki kannanki eh, to abin da ya bani sha'awa shine duk lokacin da za mu ɗan yi tafiya mu ga wasu wurare daban daga eh, eh. inda muka zaune kuma an sha tafiya kuma ba tafiyan nisa nake nufi ba an ɗan zagaya a jamus amma an dai ƙara ilimi ma alhamdulillah <laughs> so hajjami burinki burina mm, na cimma burina gaba su ga littattafan da na haɗa kuma da za mu ƙara haɗawa kuma nan da wasu shekaru kaɗan ina fatan zamu haɗa babban kamus na harshen bibayi na ƙasar hausa shine burina sai kuma 'ya'yana su girma su sami rayuwa ta kwanciyar hankali duk suna tare da ke a najeriya a'a suna can so ya suke ji da kike nesa da su ya kike yi don ki samu lokacin su ita ɗayan tana jami'a shi dan kuma yanzu yana hutu yana gidan wasu abokanmu a faransa eh. wato ba sa jin ba sa ma ji cewar ba na nan na'am <laughs> so alhamdulillah to hajiya wace ce tauraro ki? to akwai wata malama a makaranta ta ta da ta sakandare ita ta burge ni sosai saboda ita ma tana koyar da mu turanci kuma ta koya man yadda za a zama tare da abokai da kuma makwabta cikin kwanciyar hankali kuma wannan ya bani sha'awa sosai daga ƙarshe wace shawara zaki ba mata da matasan to kamar yadda na riga na faɗa ba eh. zan sake nanatawa a nemi ilimi shine abin da ya fi muhimmanci a duniya alhamdulillah mun gode kwarai da gaske hajiya Allah bai da ke gida lafiya Sai kuma hira ta gaba tare da Dr. Amina Abdullahi Na'ibi, fitacciyar malama a Jami'ar Bayero. Hajji assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. da fari dai yi kamar yadda muka saba za mu fara jin cikakken sunan da kuma tarihin ki to a'udhu billahi samil alim min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlil uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd ni sunana amina abdullahi amma yanzu ana kirana da dr amina abdullahi na'ibi shi na'ibi sunan mai gidana ne amma abdullahi sunan mahaifina ne an haife ni a anguwar makarahuta a nan brigade tudun wada karamar hukumar nasarawa a shekara ta 1977 wato 1977 kenan yanzu ina da shekara 38 a duniya cif alhamdulillah <laughs> yanzu ya aka taso hajiya kuma ya aka yi yarinta aka zama tauraro da muke alfahari da ita yanzu eto eh alhamdulillah na taso na yi primary ta 'yan sanda primary school a nan kusa da bamfai so sannan kuma ina zuwa islamiyya nurul huda gwagwarwa ta nan makarantar malallawa so ina yar aji hudu na primary school na tafi secondary school na kaugama to a can jigawa state kaugaman nan ne arabic school from 19 from 1918 1988 to 1993 mu ne first na makarantar kuma arabic school ce so da na gama zo kuma na fara diploma a nan buk ba na yi diploma na yi digiri duk a nan buk da masters alhamdulillah bayan na gama kuma sai na tafi sudan na je na yi phd yanzu kuma ina aiki a nan jami'ar bayero alhamdulillah me yasa kika zaɓi ki karanta ko ki karatu a fannin arabic to wannan dai sai in ce watakila wata fitra ce da allah ya sanya saboda yana da boko kai ni kuma lokacin tun ina yarinya na kantina idan aka ce in tafi makarantar boko sai in ɗauki hijabi sai in sa a cikin jakata da na zagaya bayan layi sai in saka hijabin sai in gudu makarantar islamiyya so lokacin har wani wana yake tsokana ta take cewa wannan yarin aure take so a mata me yasa ba kya son makarantar boko sai aka zo aka gaya babun aka ce ai bana zuwa makarantar boko sai dai islamiyya so sai tambaye ni ya ce me yasa ba kya son makarantar boko jimmala da irin shine sunan da ake gaya min a gida an haife ni ranar juma'a sai na ce baba ni na fi son islamiyya sai ce to je ki Allah ya sa miki albarka so wannan shine mafarin da na daina zuwa bokon matun daga primary 4 kawai na tare a can islamiyyar daga na maka dauki common interest kuma sai na tafi secondary school ta arabiya ta secondary school kenan da kika gama primary eh dama daga islamiyyar na tafi secondary school ai Haja a yayin da kike karatu kuma daga digiri ɗin na farko na biyar zuwa na kowane irin ƙalubale ne kika fuskanta? To, kamar yadda na gaya miki ɗazu ne ƙalubalen mace mai aure da karatu abu ne gaskiya ba ƙaramin abu ba ba kamar yarinya ce bi budurwa wadda da ta tashi da safe bi breakfast kuma shirya mata za a yi ko sai ta saka ta tafi makaranta ba dole ke mai aure kina buƙatar ki shirya yara in yan makaranta ne ko ki sallami mai gida ya tafi gurin aiki sannan ke ki zo ki shirya kanki ki tafi makaranta so da irin wani abubuwan matsaloli ne da kuma kalubale wanda za ka dinga fuskanta ko maybe kina makarantar ma kina tunani me zan zo in girka a gida da rana ko kuma inda na da daddare me zan girka ko wani yanayin kwandishan yara na suke ciki tun ina makaranta ina ɗaukar karatu so da irin wani abubuwa kalubale ne gaskiya amma alhamdulillah idan aka ce kin samu mai gida wanda zai fahimce ki zai iya kuma yana son karatun to za ki ga duk matsalolin cikin ikon Allah sun zo miki cikin sauki gaskiya ya yanayin karatu yake a lokacin da kika yi karatu kuma ya kika tafiyar da karatunki ko kuma neman ki a lokacin da kuma iyalinki to a lokacin mu farko lokacin za ki ga da zara an ce yarinya ta gama secondary school ko kare ake ga cewa an yi mata aure kuma zai wahala ki ga da yarinya ta gama arabic school ma dai ta ci gaba sai ɗaiɗai so bayan na gama secondary school din aka zo aka ce maybe zan je kas zan je itmb so daga bayan gida na sai ce a gwara in je jami'a at least na je jami'a in je karanta diploma kafin in fahimci jau na jami'an gaba daya sannan kuma sai in fara degree share fage ke eh, fage a lokacin so shine sai na je na yi diploma in arabic islamic studies da kuma hausa to daga nan kuma bayan na gama sai na wuce ne digiri program dina lokacin masu digiri ɗin gaskiya 'yan kaɗan ne musamman ma dai mu 'yan arabiya da zaki ga akwai masu yin combine ko masu yin subsidin da arabi amma masu yin special ɗin mu da muka gama lokacin da mu biyar ne to amma irin akwai wanda suke gaban mu aka ce wata guda ɗaya ce ta gama sai wanda suke bin wa'intan su ma mace ɗaya ce ta gama sai kuma mu da muka zo muka yi mu biyar maka special sai kuma to yan bayan mata ko gabaki ɗin ku a mata dai akwai maza da yawa amma matan dai ba a samu su da yawa gaske a lokacin to haka me ba ke ƙwarin gwiwa ganin cewa kin ci gaba da karatu duk da mafi yawan lokuta mata kan tsaya ne a digiri na farko ko na biyu to gaskiya dai zan ce duk wannan bai wuce bayan gudunmuwa da mai gida na ke bani ba da ina tunawa sanda ina digiri normal yawanci na dawo ma daga makaranta sai na yi kuka sai ce ba zan koma ba ce ni ina mace mai zan yi da digiri sai ta dariya sai ce ba komai ki ci gaba zaki iya zaki iya zaki iya so lokacin ga yara ga abubuwa kuma an zo an manna result in ana rababin irin su carry over dinnan mm. sai gaban da carry over so wanne da ina tsalle ina mura sai ce ka gaban da carry over sai ce you see ai na gaya miki zaki iya you can make it so da irin wannan kwarin gwiwa da yake bani sai na ga cewa eh lalle to da gasken zan iya so kin ga a ce za a samu irin wannan kwarin gwiwar mm, kowace mace za ta samu musamman ma mai gida mm. ce dinga baki wannan kwarin gwiwar akan caki karatun mm. ga da an samu natija insha Allah to masu kallon mu kada ku manta kuna tare da ni Nafisa Abdulkarim cikin shirin tauraro inda muke tattaunawa da Dr. Amina Abdullahi zamu je hutun ɗan takaitaccen lokaci in muka dawo zamu dora daga inda muka tsaya kasance da mu mu da dawowa hajiya bayan an gama karatu ya aka fada cikin aikin koyarwa mm, to na shiga harkar koyarwa bayan na gama jami'a lokacin bautar ƙasa a nan department a nan na bautar ƙasa so bayan na gama masters ina kuma sai aka yi confirming ina as a full lecturer a nan department ɗin namu to da suka yi confirming ɗina kuma sai ne applying ina so a bani fellowship zan tafi sudan in je in karo karatu na a can je na phd alhamdulillah kuma gashi an zo an gama wancan shekarar na gama alhamdulillah mm. bayan banda aikin koyarwa akwai waɗansu abubuwan da kike yi keto eh dama can gaskiya tun ina makaranta ko ina jami'a ina yin harkar sukori da sutura kan wuta su humra da kuma nakan ɗan taɓa habal sakan islamic chemist to amma yanzu alhamdulillah abin ya dan kara bunƙasa don yanzu haka ma muna da shago wanda yake akwai na bangaren mata anan shine shukra best spices and islamic chemist akwai kuma na bangaren maza wanda mai gidana ne yake heading amna multitudin and islamic chemist me yasa kika yi sha'awar ko kuma me ya jawo hankali haki ka bude ko kika shiga wannan fannin na maganin addini ko islamic medicine to kamar da yadda muka sani yawanci magungunan nan ko littafin magunguna da aka rubuta da larabci aka rubuta musamman muka duba kamar su ibn sina wanda tura suke ce mishi abisina yawanci har yanzu littafansa da su ake amfani a makarantu ko jami'o'i na duniya wanda suka ci gaba so in ka duba kamar irin su tubbin nabawi irin su tadawi bil ashab irin su haka dai dukkan wasu littattafai wanda suke magana akan magunguna wanda suke na a shafi yawanci zaki ga da larabci aka rubuta shi to sai na ga me zai hana ni a matsina wanda nake karantar larabcin da da cewa ba iya shi aka yi gaba ɗaya ba to at least mutum da zai iya ba wa al'ummarsa ko mujtama ɗinsa wata gudunmawa ta waɗannan ɓangaren to shi yasa abin da ya ƙara min ƙarfin gwiwa na ga ya kamata a ci in buɗe wannan islamic chemistry musamman problem na mata haka zaki ga yawanci problem na ciki haka ko na mahaifa za ga matsaloli nan mace tana fama da shi kuma bata san meye maganin sa ba kuma za ga wancan magungunan nan suna kusa da mu muna ah, tare da su kawai maimakon a ce mace ko duk a ce mace mai aure ko kuma wadda take da ƴaƴa ma dai in particular tana da wa'annan magungunan kamar irin su zuma su hilba su habbatu sau da nan su kashin roman ya kamata a ce kowace mace tana amfani da shi ma damar dai ta kai wani manzali na marhalatar buluga ta dinga amfani da shi to amma sai gaba a sani ba maybe saboda rashin fahimtar abin ne ko kuma ba a san maybe sa ba to shi yasa kuma akwai shawarar da za a iya ba mata wanda za a zo cikin ikon Allah kuma za a samu natija. Ah, masu kallon mu ku biyo mu inda za mu je mu ga yadda tauraruwar mu Dr. Amina Abdullahi take gudanar da ayyukanta daga makaranta har zuwa shagonta. barkan mu da dawa kada kuma manta muna tattauna da mu dr amina abdullahi daga jami'ar bayero ta kano tsangayar koyar da harshen larabci yanzu za mu sada ku da ita inda muka zo ko muka yi tattakiya zuwa wajen aikinta inda za mu zauna irin kalubale take fuskanta wajen aikinta da kuma yin mai aikinta ya kunsa hajiya assalamu alaikum wa alaikum assalam hajiya mai aikin ya kunsa a matsayin na malama a tsangayar koyar da harshen larabci ta jami'ar bayero kuma wani irin kalubale kike fuskanta a bakin aikin Mm, to alhamdulillah gaskiya zan yi cewa ban samu wani kalubale dangane da koyarwa a wannan department ba ko in ce a wannan tsangaya ba alhamdulillah duk irin gudunmu da ya kamata a bani malaman mu suna ba mu musamman da cikin mu biyu ne ko in ce mu uku yanzu da ni da malama bulki da malama shamsiya matan da suke koyarwa eh, mata malamai a wannan tsangayar kenan mm. da abin da shige maka duhu duk inda ka ji ka samu malaman ka za su warware maka ba wani matsala haka zalika karantarwa su ɗaliban mu kuma ba sa rena mu ba wani abin nan tsakanin mu da su to kin ga ba ba za ka ce kana tare da wani kalubale ba kasancewar a lokacin da kika yi karatu mata ba su da yawa a wannan tsangayar ko kuma a bangaren koyi harshen larabci yanzu da kike koye ko kuma yanzu da kike malama a wannan tsangayar ya canza ko ya sauya ko kuma an samu karin matan da suke karatu a wannan fannin Eh, gaskiya yanzu mata sun kara zabura wurin tabbatar da cewa sun ci gaba da wannan karatun su musamman ma dai bangaren masters bangaren majistar da ki da yawanci maimakon ki sami fi ki sami mace ɗaya ko biyu ba suna karantar majistar to amma kin ga daga lokacin mu an samu mata mu biyar ina ji mu kai sannan kuma yanzu ake ga san mafi biyar ɗan wani lokaci kuma ki ga ba su gaza hakan ba kin ga alhamdulillah an samu ci gaba kenan wani irin ci gaba aka samu daga lokacin da aka fara karatu kai zuwa matsayin da kike yanzu to gaskiya akwai ci gaba alhamdulillah saboda kin ga dai dalilin karatu mutum ya ziyarci kasashe da dama wanda mibi ba dan dalilin karatun ba da ba zai je ba na farko dai kamar yadda na faɗa mutum ya je sudan wanda ba dan dalilin sudan ba mai zika ka je har can ka shekara uku kana zaune sai dai kawai ka zo hutu kin ga ko an samu ci gaba eh, sanan dalilin karatu na samu har na je conference dubai wannan ma kin ga wani ci gaba ne sosai matuƙar gaske sannan kuma mutum ya je garuruwa sosai musamman a cikin ƙasar najeriya nan ga na je lagos dalilin karatu na je zaria dalilin karatu na je ilori dalilin karatu kin ga duk ba dan da karatun ba da ba zan samu dama in yi wannan tafiye-tafiyen ba to kin ga alhamdulillah kina ɗaya daga cikin malamai farko musamman ce mata mm. da suka samu irin matsahar kai da ga digiri na uku a wannan fanni ko a wannan mm. tsangayar kuma da irin tafiye-tafiyen da kika yi mm. me kike gani ko kuma ya kika gani matan arewa da kuma in ka haɗa su ko in ka kwatanta su da irin matan da ke gani a sauran ƙasashen da kika ziyarta da kuma irin ci gaba da ke ganin da za a ɗauka a nan zai inganta ci gaban musamman matan wani. to gaskiya dai mata musamman ma dai mu 'yan arewa an ban mu a baya musamman kika duba kamar kasashen sudan za ki ga yarinya garama wacce bata kai shekara talatin da biyar ma ta zama daktora Saɓanin muna sannan za ki gansu da yawa suna karatun su sosai Mun kuma na sai ga sai dai tsiraru ne suke samu su kai wannan mustawa ta ilimi maybe ko masters ko kuma dai har zuwa mustawar daktora gaskiya ina ga babban kalubalen da ake samu shine na farko dai kamar yadda na faɗa bangare na iyaye iyaye idan suka ba mu 'ya'yansu mata ƙwarin gwiwa ci gaba da karatu za ki ga an samu karatun sannan haka za ta bangaren miji mai gida ma idan ya ƙara ƙarfawa matarsa gwiwa za ki ga ta kai wani mustawa na ilimin da za a zo al'umma tana alfahari da ita sannan abu na uku kuma gwamnati babban matsala shine gwamnati ba ta mai da hankali akan karatun mata na arabiya yawanci za ki ga ko da wani scholarship za a bayar ma sai a ce miki sai dai bangaren boko ba a tani akwai zakakurin mata yanzu kama akwai ɗaliban wanda sun gama digiri sun fita ne bi da second class of haɗin nan in za a ba wani mini hadrasiya kamar scholarship sai a nemo yan arabiya su ma ina suke a basu kin ga duk wani mana daga cikin abun da ke gurgunta ci gaban mata yan arabiyar. me yasa ke ganin ba a irin ko kuma matan da suke karatu a fannin arabiya ko ɗaliban da suke karatu a fannin arabiya ba su samu irin gudumar da ake samu a sauran fannoni kin ga dai kamar yadda muka sani cewa duk wanda kika ga normal ya yi karatun arabiya ki ga yawanci sun fito daga gida ne na talauci to maybe watakila ga yarinya tana karatun nan amma ba ta da karfin da za ta iya cigaba da wannan karatun amma idan ana samun ɗaiɗaikun mutane ko gwamnati wanda za su dinga tallafawa mata suna wannan karatun to da za a samu ci gaba gaskiya tun da shi karatu ne ba wanda za ka ce maybe da na gama zan zama na zama miloni a ciki ko irin wani program dai hakan nan ba karatu ne dama na fi sabirin layi to kinga in ba ana samun ci gaba ko ana samun tallafi ba akwai matsala sai daga koyaushe mu matan mu ake dan kwafewa ba ma ci gaba wani irin jan hankali zaki ga matanmu da kuma matasanmu wajen jajircewa wajen neman ilimi musamman ta bayani da ke wani ɗazu cewa kowane ilimi da ranarsa kuma kowane ilimi da amfani da cikin al'umma gaskiya su mata ya kamata a ce mace ta ɗau ƙudurci a niyyar ta cewa duk sanda na karatun nan akwai abin da nake so in taimakawa wa ta da shi ba wai kaɗai karatun ba ina iya tunawa kalmar da malamin ke gaya mana cewa jami'a ba jirmiya ba ce ba so da kullum ya kamata in ka zo jami'a a matsayin ki na mace ko mai aure ko mara aure babban abin da zaki fara shine ki kame mutuncin kanki a matsayin ki na mace bare kuma in mace aure ce ki san cewa kina da miji so kin ga hukunci biyu ya hau kanki ga hukuncin kamewa na mace sannan ga hukuncin kuma na mata aure so in dai ana samun wannan kamewar da kuma son abin a cikin ranki ke mace sai ki ga an samu natija cikin ikon Allah alhamdulillah in aka duba tarihin ki da kuma yadda kika fara karatu irin jajircewar da kika nuna wajen zaben ko kuma wajen mai da hankali a fannin da kika zaba mm. wani irin kira zaki ga iyaye wajen goya bayan 'ya'yansu da kuma karfafa musu gwiwa wajen ba su damar su zaɓi abin da suke so kwarai da gaske tun da kamar yadda na gaya miki daga farko mahaifina shine farkon wanda ya fara goya min baya ma kurin karatun karatun shi kansa arabiya da kuma irin addu'ar da ya min akai har yau bana mantawa a lokacin ina yarinya amma abin da ya gaya min ya ce Allah ya sa miki albarka a ciki na tabbata wannan addu'a take bi na har yanzu wannan albarka so iyaye ma ya kamata a ce su mai da hankali duk sanda suka ga inda su ya karkata so su yi kokari su ba shi dama yi wannan karatun amma da niyyar da kuma jajircewa da yi masa addu'a Allah ya sa ya amfana kuma karatun na shi amfana al'ummar musulmi baki daya a cikin yaranki akwai waɗanda suka shiga fannin ki wajen neman ilimi ko kwaya wajen karatun su kila na mm. jami'a da sauransu eh to alhamdulillah su manyan ɗaya yana jami'a guda biyu kuma yanzu muna tunanin insha Allah za su shiga jami'a sannan kananan ne yanzu dai suke wannan muke sa ran za su biyo wannan bangaren za su yi arabiya musamman ƙananan matan amma su manyan bangaren boko suke da sciences suka yi eh, mm. me suke karantawa Mm, babban yana karanta chemical engineering so shi kuma na biyan shi ma dai muna sa ran wata zai samu medicine ita kuma ta biyu muna sa ran za ta samu agric a nan bayero mm, ya Allah sai a lokacin da kika tashi daga makaranta kika mm. gama aiki da kuma baki shago me kike wajen hutawa ko kuma nishaɗi haka kika tashi baki aiki gaskiya ni yawanci lokuta na tsara su nake yi ina da lokacin hutu ina da lokacin bacci don ba na wasa da bacci in dai bacci ya zo ko me nake zan kyale shi in yi baccin nan saboda shi kaɗai nake samun natsuwa a ciki musamman in ne karatu na gaji ko na yi rubutu na gaji sai na yi bacci sannan kuma ina samun lokacin da zamu zauna da yara na mai kallo eh, ina ware kaina wannan lokacin sannan ina samun lokacin da mu ware kaina da ni da yara na mu yi karatu ko da a ce lokacin ba mai yawa ba ne ba so haka uh, wani irin kowane nau'in abinci ka fi so da kuma irin abin sha <laughs> to alhamdulillah ni dai gaskiya ma abociyar fulawa ce uh-huh. duk wani abin da ya danganci fulawa ina son shi sosai saboda kin zauna da laraba ne <laughs> tintin <laughs> tintin ina son harkar fulawa musamman ko gurasa ko dai shi sa nakan sarrafa fulawa sosai a gidana kala-kala so ina cin shi sosai gaskiya ko in ci ina cin ta sosai sannan sai fruits ina son kayan marmari kowane iri ne um, kina mu'amala da ɗalibai da dama irin ɗalibanki da sauransu mu mafi yawa na san ɗalibai matasa ne hmm. wani irin matsaloli ne ke gani ko kuma ƙalubale ne matasa mu suke fuskantar ta kuma ta yaya za su shawo kan matsalolin babban matsalar da ake fuskanta kamar yadda na gaya miki na farko kamar a ce mata masu aure wanda suka fara karatun wata za ki ga ta zo miki kina lacca maybe mata aure ce ta zo miki a gigice ko ɗanta ba lafiya ko dai a ta makara saboda waɗansu dalilai so yawanci nakan ba su shawarwari a kanta wannan ba matsala ba ne madama dama ke mace dai kin za ki tsara kan ki lokaci to insha Allah zaki ga fashi gurin jarabawa ko fashi gurin yin lectures in Allah da ba zaki taba samu ba to irin wayannan shawarwarin zaki ga yana taimaka musu kuma lokaci har office za a zo a same ni da neman shawarwari kuma daidai gurgurbi ana kokari ana basu alhamdulillah hajiyawa kike gana matsayi a barkoyi ko wace ce tauraro ki ko suwaye taurarin ki da suke birke alhamdulillah taurari na guda biyu ne a duniya na farko dai mahaifiyata wadda koyaushe ita dora mu akan yanayin tarbiyya da nuna mana halin rayuwa kuma koyaushe ta nuna mana cewa duk inda za ka suna duk 'ya'yanka ko da mutane halinka shi zai fi sheka so wannan har abada kullum ina tuna shi to ya ta zame min tamkar madubi a duk inda na shiga a rayuwata sannan na biyu kuma mai gidana saman yadda ya bani dama tun da lokacin da ya aure ni ban san komai ba da ya so sai ya aje ni a gida ya ba ni dama in yi karatun nan amma ya toshe kunnensa da waɗansu maganganu da abubuwa ya bani dama na to gaskiya kullum ina kaddara shi ina kimanta shi a wannan gabar nake kira ga mazaje akan ca su ba wa iyalansu dama akan ca su yi karatu kuma karatun nan insha Allah zai taimaka musu a nan duniya da kuma lahira. sai kafin mu karkare cikin shirin me fatan ki ko me kike burin ki zama duk da na san kin zama dokta irin duk da karatun da kike kina da irin burin da kike son kiga kin cika kwarai da gaske akwai buri guda biyu da nake fata Allah ya cika min na farko dai ina so in yi babban makaranta ta wata kaina ko makarantar nan ta arabiya sannan na biyu ina so in dinga ba wa mata gudunmawa musamman matan da suka fito a gidan talakawa talauci ko kuma matar da mijinta ya mutu to ina son ba su wannan gudunmawar wannan shine babban buri na a rayuwa me yasa kika hankalin ke je ga wannan fannin musamman mata masu kananan karfi saboda na ga halin rayuwar da wasu matan suke ciki inda mazajen suka da suka bari hali ne na tashin hankali to idan aka ce al'umma tana taimaka irin wa'annan sai daga an samu zaman lafiya babu abu mafi tashin hankali kamar a ce mace wanda yake ba ta ya rasu kuma babu wanda zai taimaka mata akwai wata na gaya min ta ce ran da mijin ta rasu ko arba'in ba ba shugan da za su sha ita da 'ya'yanta babu kuma duk da suna da ita suna da hali amma ba a san maybe tana cikin tana cikin wadata ko ba ta ciki ba wani abu ya daga min hankali so kin ga namiji a gurin ya mace babban madogara ce so irin wa'annan idan ana samu ana taimaka musu ana ba su jari ana tallafa musu sai ƙasa ta zauna lafiya mun gode da gaske